Taron naini uku na gudana ne a nan Kano, inda aka zakulo mahalarta taron daga jihohin Kaduna da Katsina da Sakkwata da Zamfara da Kebbi da Jigawa da kuma Kanan. Alhaji Garba Magaji da ya wakilci babban sakataren ma'aikatar ayyukan jin kai da ba da agajin gaggawa ta ƙasa Dr. Nasir Gwarzo ya yi ƙarin bayani. Za mu ba su training akan yadda za su harhaɗa man shafawa sabulun wanka sabulun wanki za mu kuma horar da su akan yadda za su ainihin haɓaka noman kifi na gyaran waya da kuma kwamfuta abu ne wanda za a ci gaba da shi wannan farawa ne ba wai an yi an gama ba ne. Dr. Bilyaminu Umar ƙwararren likitan dabbobi ne da ke fama da lalurar ciwon laka kuma shugaban kungiyar masu fama da wannan cuta ta ƙasa reshen jihar Zamfara ya ce wani bangare na bitar ya yi daidai da fannin da ya kware. Kamar yanzu shi wannan fish farming ko da ma mu likitocin dabbobi akwai bangarora da dama na harka kiwo wanda ya shafi kiwon kaji kifi da dai makamantansu. To wannan zai ƙara taimaka min wurin a kasuwanci da nake yi da kuma ba mutane al'umma taimako na yadda za su dogaro da kansu ta wannan gefen na sana'o'in. Shi kuwa Aliyu Altin Riba, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kebbi, ya ce sun daɗe suna dakon makamancin wannan tsari daga gwamnati. Kamar yadda aka yi bayani daga ba mutum kifi gwamnati muka gora mishi yadda zai kama kifi. Ma'ana kasuwanci, za a koya mana kasuwanci wanda za mu dogaro da kanmu har ma waɗansu wanda suke tare da mu su ma su amfana saboda idan aka samu kasuwanci ko kuma aka samu jalli na yin kasuwancin nan to gaskiya Allah ba karamin tasiri zai yi ga mutane masu na kasa ba to muna kashi goma sha biyar ne a cikin ɗari na yawan jama'ar Najeriya so ina ganin idan za a ɗauki kashi goma ciki a tallafa musu to ma an karar da abu nan saboda already kashi biyar din nan da makila akwai ne suka dan jingina dagawa suke son a yi musu hukuma a tura su saboda haka muna fata kuma banda wangara aka aka wahara yanzu dukkan mutanen mu masu lalura ta musamman Allah ya sa su ma su samu shiga cikin wannan horo domin kowa dogaro da kanshi a ƙarshen taron ba da horon za a baiwa kowane guda daga cikin mahalartan naira dubu ɗari a matsayin kuɗin jari sai dai akwai tsarin bibiya daga jami'an gwamnati. Permanent Secretary ya gaya musu cewa za a rika bibiyar su san cewa shin sun ci gaba da wannan abun shin ya albarkaci ainihin rayuwarsu kamar yadda muka tsammani ko kuma ainihin yaya. Jimlar nakasassu talatin ne ke halartar taron bitar wadda za a kammala a ranar Juma'a mai zuwa. Duk da cewa an yi makamancin wannan taro a sauran manyan shiyoyi na Najeriya, amma hakan na alamta cewa akwai doguwar tafiya kafin wannan shiri na ma'aikatar jin kai da ba da agajin gaggawa ta Najeriya ya kai ga adadin nakasassun ƙasar da ke bukatar wannan horo da tallafin jari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.